This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma voa Hausa.com ta intanet masu jin mu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Masu mu Assalamu alaikum ta ce Halima jimarau da wannan maraicen Lahadi daga nan birnin Washington DC ke fatan kunanan lahiya kuma kuna ci gaba da shagalin karshen mako cikin kwanciyar hankali da wadata da harko ga kanin labaran duniya. Ƙungiyar Boko Haram mai alaka da ISIS sun yi ikirarin su ne suka kai harin bam a ranar Juma'a da ya hallaka 'yan shi'a guda 22. Shugaban ɗariƙar Katolika Papa Roma Francis ya yi kira game da haɗin kai a Afirka ta tsakiya sannan kar mutane su biyewa gusuru tsoma a kamar da addini. Masu zaɓe a Burkina Faso suna zaɓen sabon shugaban ƙasa da na 'yan majalisar ƙasa zaɓen da ake kallo a matsayin na keke da keke a tarihin zaɓukan ƙasar. To kamar kowace Lahadi Grace Alheri Abdu na ta yi da shirin bishara wanda yau ya mai da hankali akan bikin Thanksgiving da aka yi ranar Alhamis a nan Amurka amma kahin nan muna ta da rahotanni hudu ɗaya daga kamar akan harin da 'yan Boko Haram suka kai ya hallaka mutane biyar ya kuma jikkata wasu mutane goma sha biyu a garin da banga. Rahoto ɗaya daga Najeriya kan yadda jihar Kano ke ƙoƙarin kama ɓarayin shanu tana maida ma masu su sai kuma rahotanni biyu daga ƙasar Nijar akan taron ƙungiyar makiyaya game da neman kawo ƙarshen saye hilayen noma da kiwo a ƙasar da kuma rahoto a kan sanarwar da alƙalan Nijar suka hitar game da shishigi da katsalandan ɗin da gwamnatin Muhammadu Isu ke musu a cikin aiki amma duka sai bayan cikakkun labaran duniya. To jama'a tare da sallama ga kuma cikakkun labaran. Ƙungiyar Boko Haram mai alaƙa da ISIS sun yi ikirarin su ne suka kai harin bam a ranar Juma'a da ya hallaka 'yan shi'a guda 22 ya kuma jikkata da dama a hanyar ta zuwa Zaria na tunawa da Imam Hussaini. harin da ya faru a kusa da garin kano 'yan kwanaki bayan wasu 'yan kunar bakin wake su biyu sun ta da kansu a wata kasuwar sayar da wayoyin hannu a kano suka kashe mutane goma sha biyu suka kuma jikkata fiye da guda ɗari sun faɗa a wata sanarwa a shafin twitter cewa sun bayyana kai hare-haren a matsayin ayyukan shahada ga mutanensu sun kuma ƙuduri aniyar ci gaba da kai harin ta'addanci bisa ƙudurinsu na mai da najeriya ƙasar musulunci har da ma makwabtanta irin su kamaru chadi da Nijar. Wata ƙididdiga da wata cibiyar ƙididdigar tattalin arziki da zaman lafiya ta fitar ta bayyana cewa ƙungiyar Boko Haram ta fi kowace ɗaukar rayukan jama'a a shekarar 2014 wanda zuwa yanzu sun kashe rai kimanin 6,600 wanda hakan ya haura lambar waɗanda suka kashe na shekara ta 2013 da guda 317. shugaban ɗariƙar katolika papa roma francis ya yi kira game da haɗin kai a afirka ta tsakiya sannan kar mutane su yarda da raba kawunansu da sunan addini ya yi wannan kiran ne a ziyarar da ya kai can a ƙasar da rikicin krista da musulmi ya fara shekara da shekaru Papa Roman da yake jawabi a fadar shugaban kasar da ke birnin Bangi ya yi fatan zaben da za a yi a kasar ya zama wani sabon shafin da zai sa kasar ta bude ido kuma cikin kwanciyar hankali da ci gaba. Dama tun gabanin zuwan limamin kiristocin shugaban kasar ta Afirka ta tsakiya din Kafirin Samba Panza ta faɗa a ranar Asabar cewa mutane na kallon Papa Roman a matsayin jakadan wanzar da zaman lafiya a duniya. ta kara da cewa mutanen kasar na fatan sakon da zai isar ya zama mafita ga rikice-rikicen kasar da aka sha fama da shi afirka ta tsakiya dai ta sha fama da rikici kusan shekaru uku kenan tsakanin kiristoci da musulman kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc masu zaɓe a burkina faso suna zaɓen sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar ƙasa a zaɓen da ake kallo a matsayin zaɓen keke da keke a tarihin zaɓukan ƙasar kimanin masu kada ƙuri'a miliyan biyar ne za su yi zaɓen da ake sa ran fidda mutum ɗaya daga cikin 'yan takara goma sha hudu na shugabancin ƙasar idan ba a sami wani wanda ya samu kashi hamsin daga cikin ɗari na ƙuri'un jama'a ba to dole za a sake zagaye na biyu na zaɓen tsohon shugaban ƙasar blaise ah, kampuare da yake bayani ya ce wanda shi ne ya jagoranci kasar shekaru 27 da suka wuce ya kuma nemi yin watsi da aƙidar nan ta wa'adin mulki wanda kundin tsarin mulkin ya tanada na yi sau biyu inda ya nemi zarcewa karo na uku wannan yunkurin nasa ne ya ja zanga-zangar da ta kai ga tursasa masa ya yi murabus aka kuma naɗa gwamnatin riƙon ƙwarya da nufin yin zaɓe a watan oktobar da ya gabata sai dai hakan bai yi ba saboda wani juyin mulkin da sojoji suka yi wanda hakan ya sa dole ya yi murabus kuma aka ɗage zaben a yau laraba kasar turkiya ta ce an kama hanyar mai da gawar direban jirgin kasar rasha din nan da ya saukar rema bayan harbo jirgin kasar rasha da turkiya ta yi a makon da ya gabata ministan harkokin wajen turkiya ahmed davutoglu ya ce an kai gawar matukin jirgin zuwa kasar turkiya sannan za a masa sutura kamar yadda ka'ida ta tanada kafin a kai shi kasar rasha sojojin rasha da na siriya ne suka kai wa direban ɗauki har ma wani sojan rasha ya rasa ransa garin kai ɗaukin jirgin da ya faɗi a yankin arewacin siriya da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye daga rasha har turkiya sun sami rashin amincewa da makomar harbo jirgin inda turkiya ta ce rasha ta saba dokar sararin samaniyar ta ita kuma rasha ta ce duk rintsi ba za ta fice daga siriya ba jiya asabar shugaban kasar rasha vladimir putin ya rattaba hannu a dokar da ta sa za ta kakaba ma turkiya takunkumi wanda hakan ya hada da daina kai kayan masarufi na kasar turkiya zuwa rasha da kuma kin sabunta kwantiragen 'yan kasar turkiya da suke aiki a rasha gwamnatin amurka ta gama tattaro bayanan da aka samu daga wayoyin miliyoyin amurkawa da suke bugawa hakan ya biyo bayan wani tereren wani tsohon ma'aikacin kwantiragin gwamnati edward snowden wanda ya yi game da sirrin gwamnati ma'aikatar tsaron ƙasa masu lura da hada-hadar wayoyin sadarwa sun ce hakan aka kulla kuma an aiwatar da shi kamar yadda suka shirya yinsa hukumar ta kammala aikinta bayan wayoyin bayan tattaro bayanan na game da wayoyin da mutane ke yi na bayanan sirri saboda haka sabon tsarin hukumar shine idan gwamnati na son wani ko kuma bayanan wasu mutane na wayoyi to dole sai sun aika a rubuce sannan su bayyana wayar da suke nema da dalilin da yasa suke bin diddikin wayar haka kuma shugaba barack obama a watan janairu ya ce ya kamata a tattara bayanan amma ya majalisa suka dakatar da shirin kan cewa a ƙara jansa zuwa watan yuni inda kuma aka aiwatar da shi Malam Usman yau Lahadi ba Laraba ba a labarin ka na Rasha da Turkiyya kace yau Laraba yau Lahadi. To Usman Kabara kenan ya karanto labaran duniya. Rundunar sojojin kasar kamar ta yi sanarwar cewa wasu yaran mata su bi 'yan kunar bakin waken Boko Haram 'yan kasa da shekaru goma sha biyar sun ragargaza kansu da bama a garin da banga kusa da kan iyakan Najeriya arewacin kasar Kamaru sun hallaka mutane biyar kuma wasu mutane goma sha biyu sun jikkata. Ana kyautata cewa 'yan matan sun shiga Kamaru ne ta hanyar sajewa da 'yan gudun hijira. Ga dai Muhammad Awal Garba da ci gaban labarin daga kasar Kamaru. a 'yan kwanakin nan sun zama fare-hare a kasashen Nijar, tarayyar Najeriya, tare da kasar jamhuriyar Kamaru. Wannan lamari dai yana neman kai al'umman waɗannan kasashe da shiga halin ni yasu ko cikin tsaka mai wuya. Na hira da 'dan wannan gari na da banga ga irin yadda hirar namu ta kaya. Eto, eh a da akwai soja amma daga baya ɗin lokacin da hare-hare kai yayi zafi zuwa zon Kimarwa Protocol, sai suka jaye suka koma da can. wato yanzu haka dai babu wa'yansu dakarun tsaro na kasar kamaru a wannan bangaren kenan a wannan bangare ba ba cikakkin dakarun soja kam eh to wannan kukan da zan kawo soja ta gwamnati ta yi taimakon soja kawai ta kawo wannan yankin ko da jiya ma sai da ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru joseph asumo ya mika wa shugaban majalisar dattaban na kasar da shugaban majalisar dokoki da ministan kuɗi na kasar ta jamhuriyar kamaru a zaman su da suke yi na cikin majalisar kan kasafin kuɗin shekara dubu biyu da goma sha shida kan cewa a fi zubawa bangaren tsaron kaso mai tsoka ya ce. yankunan za ta kurmushe 'yan kungiyan Boko Haram da 'yan ta'addan kunnan bakin waje a kasar mu sai mu fi bawa bangaren tsaro fifiko domin dakarun tsaron mu suna buƙatan kayan aiki irin na zamani kan haka ne na tuntubi Abdullahi Sa'adu dan jarida ga irin hirar da muka yi da shi. Wato abin da muke gani gaskiya ne abin sun sace tamanni yadda suke amfani da yara a matsayin 'yan kunar bakin nan sun san cewar idan suka yi gab da gab da sojojin waɗannan ƙasashen da wuya wato da tara shi sa suke amfani da waɗannan yara yanzu mu ma shi mu yi tunani mu ga yadda za mu bullo musu ta sabon salon dai mu magance wannan al'amarin domin su su yi alkawarin ba za su tsaya a nan ba ko da yake da idan ka lura Muhammad Awal Garba mm. har har haren nasu sun yi sauki da gaske musamman ta kasar Najeriya amma a kasar Kamaru kam to dai shi dai mu ce shi Allah kawai. Na, to ya kake ganin kamar yadda kasashen tsakiyar nahiyar Afirka ta tsakiya wanda suka ce za su yi karo-karon sojoji na taron dangi ba su yi ba ne? Kamar wannan maganar kaji mm. wani taro ne ba yi a nahiyar Afirka ba mai ya kawo mai canza wannan karɓar al'amarin kawai to kai baka tambayi ma taron da aka yi a Abuja ba ne can kasar Najeriya da Muhammadu Buhari da ke mulki da ya kira musu a yi taro cewa za a dauki matakan tsaro na magance wannan matsalar su haɗa kansu. Sannan wannan lamari na 'yan Boko Haram zai yi yana neman hana yara waɗannan ɓangare karatun ilimin zamani da ma walwala da sha'anin gudanar da kasuwanci a ta wannan ɓangaren. Wannan hari dai ya zo daidai ne da lokacin da shugaban ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Mustabiya da shi da mai ɗakinsa shantil Biya suka tafi ƙasar Faransa Amurka domin halartar taron da ake gudanarwa na shugabannin kasashen duniya guda hamsin da biyar a birnin Paris domin gudanar da taro na ɗawamar yanayi a faɗin duniya baki ɗaya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. A jamhuriyar Nijar kuma makiyaya ne ke ci gaba da tuntuɓar juna domin su samo hanyoyin yaƙi da masu bin hilayen noma da na kiwo suna sayewa a birane da kuma yankunan karkara. Ga rahoton da Suleiman mani Barma ya aiko mana daga Yamai. sama da mutum 62 yanzu sun samu shanunsu daga hannun wannan kwamiti namu kuma adadin shanun da muka mayar hannun masu su sun kai kimanin 1468 zuwa yanzu wanda dukkaninsu mun mai da su hannun masu su kuma muna da ragowar shanu yanzu a hannunmu wanda rundunar 'yan sanda ta samu kwanan nan a hannun bata gari akwai guda 513 wanda aka samo su daga garin saya-saya. Alhaji Murtala Silan Garo kenan kwamishinan kananan hukumomi na jihar Kano kuma shugaban kwamitin mayar da shanu da gwamnatin Kano ta kafa bayan kwato su daga hannun barayi. Binciken 'yan sanda ya gano dalilan da suka kawo wannan matsala ta satar shanu lardin Arewa. AIG tambari ya bi Muhammad da ke zama mukaddashin spetan 'yan sanda na Najeriya mai kula da shiyar Kano ya fayyace wasu daga cikin dalilan. Shekara goma sha biyar ashirin da na wuce ba wanda ya san wani abu wai shi sata shanu. To yanzu muna ganin dalilan da suke kawo wannan abin na shi shine kasan Najeriya ta da makwabta kamar su Nijar, Kamarun, chadi da sauransu. kuma sanin kowa na ce rayuwa tana da wahala a waɗannan wurare kwarai da gaske to don haka in matsuwa ta yi musu yawa waɗannan fulani sai su shigo idan suka shigo su suka shigo da irin wannan ɗabi'a ta a yi sata shanu saboda a katsina an taɓa kama sanu guda ɗari tara aka yi da su can nijar daga can an ka gano su an ka dawo da su kamar wata uku da na wuce su ga wannan ya nuna cewa rashin aikin su da matsuwa ta rayuwa shi kasa su shigo mana nan in suka shigo kuma su aiwatar da irin waɗannan ayyuka don su samu abin masarufi to amma unfortunately kuma suka shigo sai zan suna karantar da waɗanda suke nan gida su ma waɗanda suke da irin wannan rashin su ma sai suka gane shiga cikin sata shanu so ba wai su 'yan waɗanda taho daga ƙetare kawai ke yi ba yanzu har da waɗanda suke gida suna yi to amma shugaban kwamitin dawo da shanun murtala silangaro ya bayyana makomar barayin bayan kwace shanun daga hannunsu. Gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya saka kotu ta tafi da gidanka wadda muke aiki kafada da kafada da ita kuma duk sanda aka samu shanu tare da masu laifi ba ma sakin shanun sai an yi wa masu laifin hukunci sannan shanun a dawo da su hannun masu su sannan akwai shanun da za a ga jami'an tsaro sun yi kokari sun an so su amma wato su ɓata garin sun gudu to irin wannan muka zo aka tabbatar da masu su to mu kuma sai mu ci gaba da tantancewa muna maiwa da masu su akwai ɓata gari wanda suna hannun jami'an tsaro wanda wannan kotu tana dab da gama yanke musu hukunci domin tura su inda ya kamata a tura su. Alhaji Murtala Silangaro kenan shugaban kwamitin gwamnatin Kano da ke aikin mayar da shanun sata ga waɗanda suka mallake su na gaskiya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To masu saurare da fatan za ku gafarce ni kamar yadda kuka ji wannan rahoton Mahmud Ibrahim Kwari ne daga Kano akan kwamitin da gwamnatin jihar Kano ta kawa domin mai da shanun da jami'an tsaro suka kwace daga hannun barayi. Kuma kwamitin ya danka shanu da yawa ga hilanin da suka mallaki waɗannan shanu waɗanda akasarin sun hito daga jihohin Kano da Jigawa da Kaduna da Katsina da Bauchi da kuma Zamfara. Yanzu ga rahotonmu na ƙasar jamhuriyar Nijar game da makiyaya inda suke ci gaba da tuntuɓar juna domin su samo hanyoyin yaƙi da masu bin hilayensu na noma da na kiwo suna sayewa a birane da kuma yankunan karkara. Ga rahoton silamun mini Barma daga Nyamai. rigingimu akan maganar mallakar hilayen kiwo da na noma ba bakin abubuwa bane a ƙasar Nijar. To amma sabon salon da lamarin ya ɗauka a 'yan shekarun nan inda attajirai kan saye hilayen da a can da makiyaya ke amfani da su don ciyar da dabbobinsu ya fara ta da hankalin mazauna karkara dalili kenan da kungiyar bunƙasa ayyukan kiwo a ren ta soma bullo da hanyoyin magance matsalar a dokance in ji maru amadu jallo mamba a kungiyar aren mu aren mun ka ce ba mu yarda da wannan ya kai wajen shekara uku da muke waga kokowa a duk faɗin ƙasar niger muna ta bincike muna dibawa kaka za mu yi muyi kokowa kuma kokowa nan ta ci gaba kuma jama'a su san da kokowa yau mun kai taro ga don mu ga ma mutane kaka za su yi su kare gonakinsu kuma su kare filaye na ciyo a shari'ance yadda niger ta yadda da ita kuma eh, duniya gaba ɗaya ta yadda da ita za su yi eh, su kare kansu ga wannan ah, bala'i da as saide saide ta ƙasa kun san nan kusan ya mai muce kusan ya mai kuma kowa yana so a ce mishi yana da eh, babban hili ba don ciwo ba ba don noma ba don saidawa domin kaucewa sabka daga ka'idodin da shari'a ta yi tanadi ƙungiyar makiyayan ta gayyato masanan doka a wannan taro malam maman sani nasiru na daga cikinsu une fois devant les autorités traditionnelles Euh, le chef du village va essayer à son niveau de concilier les deux parties. Yana mai cewa neman sasanta bangarorin da ke jayayya kan maganar mallakar hili ita ce hanya ta farko a ɗauko daga gidan hakimi. Idan abin ya citira za a kai maganar mataki na gaba wato gidan sarki. Idan ba a samu masalaha ba, lokacin ne ake kai batun kotu a matakin farko. har zuwa kotun ɗaukar ƙara idan abin ya cije sosai. Ƙungiyar Care ta ƙasar Denmark da hukumar magance rigingimun mazaunan karkarar Nijar Kofo su ne ke yi wa ƙungiyar ta Aren Rakiya a wannan gwagwarmaya ta kare hilayen noma da kiwo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To ita ma kungiyar alkalan ƙasar jamhuriyar Nijar ta gabatar da wata sanarwa domin ta bayyana hushinta da kuma ɓacin ranta game da yadda wasu jami'an gwamnatin ƙasar ke mata shishigi da kuma katsalandan a cikin ayyukanta shi kuma shugaba Muhammadu Isuhu ya yi gumba cewa komi ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto wanda wakilinmu Yusuf Abdullahi ya aiko mana daga birnin Yamai. a cikin dai wannan sanarwar kungiyar alkalan shari'ar Nijar saman ta ambato sunayen wasu mambobin gwamnati da ta bayyana cewa suna yi wa bangaren shari'a katsalandan nu abubakar shine mataimakin babban magatakardar wannan kungiyar ta saman wasu kalamai da minista bazum ya yi bisa kan al'amuran shari'a shi wannan minista a cikin hirar shi da suka yi da wani dan jarida da ake cewa na eh, journal na jean afrique ya kwatanta a cikin tahiyar da al'amuran wani shari'a ta wani dosiye da yake nan gabanin shari'a wanda suke cikin ko guda a cikin wanda suke cikin wannan dosiye ya samu goyon baya ko ya samu daurin gindi na malaman shari'a haɗin kai na malaman shari'a wanda aka ba su kuɗi kuma kahin ita shari'a ta ƙayyadar da abin da ta yanke ko ta yanke abin da za ta yanke buskan wannan takarda ko dosiye ya nuna da wanda suke ciki ko ɗaya da ke cikin wannan dosiyen da wuya zai tsira da hukuntawa kenan wannan katsalanda ce malam bazum ya yi a cikin al'amuran shari'a akwai wasu makamantan haka wanda in kuna ta ne daman mun taɓa shigar da ƙara bisa kan minista hasumi ministan cikin gida dangane da ita wannan harka ne kenan abun ya yi yawa ya kai inda ba mu iya rike ido muna barin mutane suna zuwa bisa kan zance wanda bai tabbata ba ko bai da inganci suna bata ma malaman shari'a da shari'a ta Nijar suna. Dangane dai da wannan katsalandan da kungiyar ta alƙalan shari'a saman ta ce waɗannan mambobin gwamnati na yi wa shari'a. Kungiyar ta alƙalan shari'a ta nuna damuwar ta dangane da shirin da ta ce shugaban ƙasa Isufu Mahmudu ya yi a game da wannan al'amarin wanda ya kasance shugaban majalisar kori ta alƙalan shari'a. kamar yadda Nuhu Abubakar mataimakin babban magatakardar kungiyar ya yi mana karin bayani. Muna tambayar kanmu bisa kan wannan shiru da ya yi tunda kusan yau shekara hudu ko fiye da hudu wa'yansu daga cikin ministrorin shi da wa'yansu wanda suke makarraban mulkin shi suke kwadin abin da suka ga dama na tozartarwa bisa kan shari'a da malaman shari'a bai taba duk irin ƙara ko koke-koke da muke hutarwa muna yi abun ci gaba yake kenan shi ne muke tambayar kanmu a yau muke tambayar shi shugaban ƙasa ya kyale su ne hakanan ko kuma ya kawo musu goyon baya ne don saboda su ci gaba da aikatawa kenan muna tunatar mushi da wannan rantsuwa tashi da yayi yayi kokari irin wannan abubuwa da ministrori na tare da shi ko yan su ministrori suke aikatawa ya kawo ƙarshen shi ko bayan waɗannan mambobin gwamnati da ƙungiyar ta alƙalan shari'a saman ta bayyana kungiyar ta kuma ambato gwamnan da magaram wanda ta ce shi ma ya yi wa bangaren na shari'a katsalandan bayan da ya umarci wasu jami'an tsaronsa su fitar da wasu mutane da ke zaman jiran shari'a a gidan wakafin da magaram ƙungiyar da ta alƙalan shari'a ta nemi da gurfanar da dukkanin waɗanda ta bayyana da cewa suna yi wa bangaren na shari'a katsalandan a gaban kuliya yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu lokaci ne da Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirin bishara. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin saduwa da ku a shirin bishara. Amurkawa sun keɓe Alhamis ta ƙarshe a watan Nuwamba ta zama ranar godiya da ake kira Thanksgiving wanda za a iya kwatantawa da yadda ake bukukuwan Kirsimeta waɗansu ƙasashe. Ranar da ake dafa abinci iri-iri na musamman da aka fi alakantawa da wannan lokaci. Yau mun gayyaci Reverend Dr. Isaac Lardauji mazaunin Amurka wanda ya fara bayyana tarihin wannan hutu. Wannan lokaci da aka keɓe na shaidar godiya lokaci ne wanda ake tunawa da kokari da aka yi na sada zumunta tsakanin su mazauna ƙasan da aka same su da turawa da suka zo suka kai musu hari aka yi ta kokarin yaƙe-yaƙe a shiga nan a yi nan to aka kai lokaci wanda sun ga abin fa in dai za a ci gaba da yaƙi haka ne ba zai zama da taimako ba a ƙarshe wani ba zai sami matsuguni ba aka yi kokarin sada zumunta aka ce to gara a zo an zauna a tattauna a dubi yadda za a yi zaman tare in ma za a keɓe ma wani wani wurin ne dan zauna wani ma shi ma ya sami matsugunin nasa amma da ya yi kokarin yadda za a yi zaman tare din to shi ne aka shirya wannan liyafa da ake cewa shaidar godiya domin a zo a yi wannan zumunci da sulhu da za a yi to an sani dai cewa ƙarshen ta dai ba a gama lafiya ba bisa ga tarihin ko da yake an ɗauki wannan matakin amma ba wai ya zo ga karshen yaƙi da aka ta yi ba duk da haka dai an ci gaba da tunawa haka din cewa an ɗauki matakin hakan domin an nemi zaman lafiya da kuma sulhu tare da juna. wato wannan shirin da aka fara a matsayin ƙasa a wani lokaci ne kuma ya zo ya zama iyalai suke ba da ƙarfi kamar yadda ake bukukuwan kirsimeti. ito eh bisa ga fahimta na a ya zo ya kai ga lokaci wanda ɗaya daga cikin shugaban ƙasa na amurka gaba ɗaya ya zo ya furta. ya shaida cewa wannan lokaci za a keɓe ta ne gaba ɗaya ya zama lokaci na shaidar godiya a ƙasa gaba ɗaya to kin san bisa ga irin tsari na ƙasan nan idan shi shugaban ƙasa ya furci irin haka to sai ya zama na an ɗauke ta an karɓe ta kuma sai amfani da ita a ƙasa gaba ɗaya ya zama kawai lokaci ne na bukukuwa na kuma hutawa e, so tare ma sai ya zama ba za a ma je aiki ba a wannan lokaci sai a zauna a gida a yi ta bukukuwa na ci da sha da kuma liyafan to bisa ga hurci da shi shugaban amerika ya yi ne ya sa har ya zama na wuri kaɗan ake yi ba amma ƙasa gaba ɗaya ake yi to na lura cewa wannan lokaci na godiya da ake kira thanksgiving a nan america ya kasance wani lokacin hutu da amurkawa suke ɗauka da mahimmanci kwarai-kwarai da gaske da suke kamar yadda muke bukukuwan kirsimeti su kuma suka ɗauki wannan lokacin shi ya zama lokacin da ake ziyaran 'yan uwa da dai zaman cin abinci eh, shi ne wanda kamar yadda ka faɗa ya zama da muhimmanci ga 'yan amurka gaba ɗaya domin har ga waɗanda ba masu bi ba suna ciki ana shiga da fita a cikin wannan liyafa da ake yi shi yasa ya zama da muhimmanci kwarai domin ba hutu ce ta addini za a ce na wata addini kadai ba amma hutu ce na ƙasa gaba ɗaya wanda kowa yana da yanayin yadda zai shigar da nasa bukukuwa din mutane kuma za su yi tafiye-tafiye sosai a je a sami yan uwa inda da ba a sami saduwa ba a je a zauna a shirya liyafa fiye da ma yadda ake tsammani har ma da ba su kyautai da za a ba juna da sauransu da shike ya shafi dukan mutane ne ba ta addini guda ba shi yasa ya zama da muhimmanci fiye da wasu hutu na addinai da ake yi a nan kasan domin na addinai ba kowane ke sa kansa ciki ba. To kuma wani abin da kuma na lura da shi shine yakan kasance duk da yake dai kusan kowane hutu a amerika kasuwanni suna gwanjan hajarsu to sai dai amma wannan karan sai ya kasance daga lokacin da ake fara gwanjo mafi girma a bangaren kasuwannin amurka daga na har zuwa lokacin kirsimeti haka yadda ka faɗa gaskiya ne domin akwai abin da suke cewa a black friday wato juma'a wanda ta fi inganci game da saye da sayarwa idan aka yi wannan biki na shaidar godiya ranar alhamis to juma'a shigarin juma'a za a yi gwanjo sosai har ma ya kai ga mutane za su je su kwana ma a wajen sai da kaya suna jiran a buɗe domin a sami kayan gwanjo da ake yin gwanjon shi a lokacin to wata irin mataki ne suka ɗauka na jawo mutane ga saye da sayarwa domin su 'yan kasuwa suna neman yadda za su sai da kayan su kuma idan aka ce daidai lokacin hutu ne suka yi amfani da irin wannan domin sun sani cewa mutane za su fita za su je je inda za sami abin da za samu cikin sauki su saya amma wani abin da mutum zai gane shi ne cewa wasu mutanen za su je su sayi wannan kaya ba lallai ne kaya ne da ake bukata ba amma kaya ne wanda an san dai a da shi ana gwanjon kaya za a je a tullo shi a ɗebo shi a kawo shi gida wani ma zai je ya siyo ne ya zo ya amfani da shi lokaci kaɗan ya kuma mayar haka ya ce a ni wannan kaya bai mini ba na fasa tunda dai nan suna da 'yancin kana da wani, wani shago kwanaki talatin kamar wani lokaci ma har kwanaki casa'in. Haka dai. to madalla abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a matadin Reverend Dr. Isaac Laudauji da kuma Josel Marizan da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salaman Allah Uba. da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom. To masu saurare iyakacin shirin namu kenan da fatan za ku gafarce mu saboda karancin lokaci Usman Kabara gashi na ya <laughs> shirya karanto takaitattun labarai amma ba lokaci da eh. fatan za a gafarce mu iyakacin shirin kenan sai kuma gobe da sahi idan Allah kai mu ku ji sauran abokan aiki da su shirye-shirye. yanzu a madadin usman kabara wanda ya karanto labaran duniya da wanda ya hada mana sauti mr caleb getachew da injiniyan mu mr al santos ni halima jimarau ke sallama da ku sai gobe war haka da izinin allah mu sake haduwa da ku a cikin shirin yau da gobe wanda ni da jamila kabiru fage muke gabatarwa. This program has come to you from the Voice of America, Washington.